yanzu haka dai dambarwar tsige gwamnan jihar adama murtala yako da mataimakinsa balajan gilari da yan majalisar dokokin jihar suka fara na faɗaukan wani sabon salo batun da ke fadar shugaban ƙasa ba da umarnin kwace asusun gwamnatin jihar adama da ke wasu bankunan ƙasar a martanin da ya maida gwamnan jihar adama murtala yako ta bakin daraktan yaɗa labaransa malam ahmad sajo ya ce kwace asusun gwamnatin jihar da fadar shugaban ƙasa ta ba da umarni tamkar yar ya ce da ke nuni da cewa da yawun fadar shugaban ƙasa ake wannan yunkurin tsigewa. sun ba da umarni a rufe dukkan asusun jihar Adamawa a dukkan bankuna da muke ajiya. Muka yi mamakin wannan al'amari amma kuma daga baya muka fahimci cewa yana ɗaya daga cikin eh, shaidu da muke da shi na cewa abinda da yake gudana a jihar nan ba a nan ne aka kisa shi ba daga can Abuja na ake kitsawa. Duk abin da ake yi nan duk dambarwan nan da ake yi ba a yin sa ne saboda wa mutanen jihar nan sai dai don a samu a tozarta musu a gallaza musu. Domin idan ka lura tattalin arzikinmu ba ba ba wani mai karfi bane ya jifanci harkoki na gwamnati da albashi. to yanzu an ce an rufe asusun jiya kaga ba za a biya yan kwangila ba ba za a biya albashi ba ga su ma yan kasuwa zai shafe su saboda gashi mun zo goshin azumi babu abin da za a sayi ah, kayan masarufi da shi To abu na biyu kuma mun lura cewa duk dai shirye-shiryen da ake yi duk dambarwar da ake ciki dai ta son zuci ne. Ana so ne a tabbatar cewa an yi abu mai kama da juyin mulki an ɗora mutanen da ake so sun zama shugabanni. Domin ban ga yadda za a yi a ce majalisa za ta tsige gwamna da mataimakinsa a lokaci guda ba. Sanin cewa idan sun yi haka shugaban majalisa shi zai zama mukaddashin gwamna sannan shugaban mataimakinsa ya zama mukaddashin shugaban majalisa. To muna ganin wannan abun gaba ɗaya na da nasaba da abin da ake so a yi ne na son zuci ba wai na kyautata wa rayuwar al'umma jihar Adamawa ba. To sai dai kuma jam'iyyar PDP a jihar ta bakin sakataren ta barista Eti Shehu jam'iyyar ta ce kwace asusun gwamnatin jihar da kuma batun tsaye gwamnan da mataimakinsa duk sun yi daidai. In akwai abin da ya fi rufe su ma ya kamata gwamnati ta yi saboda a cikin mulkin da ya yi na wannan shekaru na gaya maka ya karbi kudi sama da biliyon ba miliyon ba saba'in da wani abu amma an kasa ayyana mana komai kuma duk masoyin adamawa yana murna da in har mai girma gwamna zai tafi ta inda suka ɗauki wannan matsalolin. Wannan yana zuwa ne yayin da shugabannin kamfanin Hydro Resources ɗaya daga cikin kamfanonin da 'yan majalisar dokokin jihar suka saka a cikin tuhumce tumcin da suke wa gwamnan ke musanta zargin cewa sun karbi kuɗi naira miliyan ɗari uku ba tare da gudanar da wani aiki ba. A wajen wani taron manema labarai lauyan kamfanin barista Sunday Wigra kamfanin ta ɗibar wa 'yan majalisar wa'adin mako guda da su janye zargin da suke musu ko kuma su gurfanar da su a gaban kotu bisa zargin ɓata suna. Inda muke so majalisa ta yi su janye don bai karɓa ba janye kuma su nemi gafara idan kuma ba su yi ba a cikin kwana bakwai za mu shiga kotu da su yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwa za ta kaya na neman tsige gwamnan jihar adamawa da shi da mataimakinsa balajan gilari ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya